kada mutane mu yaudari kanmu mu duka abin da ya same ka baka sani ba shi kake kuka a kansa mai girma injiniya rabi'u musa kwankwaso tun bai tsaya takarar shugaban kasa ba yake cewa an rusa garin nan an sayar da gida eh, makarantu da masallatai da ina da ina da ina in mun samu dama sai mun dawo da shi ya yi ta faɗa tun ba a yi wannan ba ya zo ya tsaya ya tafi takarar shugaban ƙasa aka tsayar da gwamna a kano gwamnan nan injiniya abba ya fito ya faɗa in mun samu nasara za mu dawo da mutane haƙƙinsu to jama'a suka tafi suka je suka zaɓi wannan kaga ra'ayin jama'a ne ma jama'a suka zaɓa suka shigo su kuma suka fara karɓe makarantu eh, da masallatai masallacin idi gidan da aka yi a waje kaza kasuwa wajen wasa wajen waye wajen to me sabo a ciki babu sabo a cikin wannan don haka gwamnati ta faɗa in ka zaɓe ni zan ma kaza to ka zaɓe ni nayi ma alheri ko kishiyarsa ai a kansa ka zaɓe ni don haka mu abin da muke magana yanzu shawarar da zamu ba gwamnati muna masu ba gwamnati shawara ta yi gaggawar kafa wato bere powerful judicial commission of inquiry a kan land barin kara fada judicial commission of inquiry a kan land <clears throat> daga 2015 zuwa yau duk abin da ya shafi kasa a ji a bincika wane ne ya yi kaza waye ya riƙe? wani ma'aikaci ne a waje kaza waye yayi ya yi kaza yaya aka samu yaya aka yi kuma kaga a nan za a kira su judicial commission of inquiry za su kira kowa da isasa ya bayyana a gaban wannan kotun a wannan kwamishin mm, mm, din nasu ya yi bayani sannan waɗanda in su ya kai za kana da dama ka kai in kana da ƙara kana da dama ka kai in kana da wani korafi kana da dama ka je kowa yana da dama ya je wannan zai taimaki gwamnati kwarai a sauke mata nauyi maimakon yanzu gwamnati sai ta fito tana kariya muna da kaza mun samo kaza a a kawo commission of inquiry rimi ya kafa in za a tuna a lokacin da ya ci gwamnati ya kafa a kan land gonaki da aka kwace wa mutane da yadda aka yi da aka yi ya kafa commission of inquiry a kan land na haka muna kira ga mai girma gwamnan jihar kano na yanzu ya kafa judicial commission of inquiry a kan land a kirawo duk wani mafiya yawan mutane da suke kara gaskiya ne mutum ya sai abu da kudinsa shi ya siya kuma yanzu shi yake eh, eh, shan wahala wato kura da shan duka kuma garibi da karbe kuɗi don haka wannan gwamnati muna goya mata baya za mu ci gaba da goya mata baya kuma duk abin da ya fito muka ga cewa ya kamata mu ba da shawara za mu bayar malam tun ba a zo kan wannan ba ka kafa commission of inquiry su su yi maka wannan kai ka koma ka yi aiki ai wannan ita ce babba ka ba su dama za su zo su za su ce ai kaza ma an ce a ka'ida shari'a ce ya kamata ta yi to kaga gwamna sai ja kin sa shiru a ci gaba da aiki ana rushe waje kaza ana ba da notice ana rushe waje kaza commission of inquiry suna aiki su kirawo kowa za a gani kowa dai isar mutum sai an kirawo shi kuma idan aka kira mutum ya zuwa wallahi su kama shi su kulle shi saboda haka babu zancen isa kowa da kowa zai zo ma'aikatan kanurda din nan kowa da kowa izo ma'aikatan land kowa da kowa izo masu siyan fili wanda suka siya kowa izo wajen kowa itaho kowa itaho a zo commission of inquiry su bayar da white paper gwamnati ta aiki akai ta hutar da gwamnati wannan ba daidai bane ba daidai bane ya kamata gwamnati ta shigo ta tatsa watar ai da can nama ma dan ji har an ce 'yan sanda sun kafa fara kama wani ai haramun ne ba zai yiwu ba ganima kalmar ganima ba ta samuwa sai a yakin musulunci da wanda ba musulmi ba in aka yi nasara a kansu to kayansu ya halatta da su da dukiyarsu amma wannan musulmi dan uwanka ya aikata wani abu ba daidai ba an rushe masa gida ka zo ka ɗibi kansa haramun ne wannan kuma ba daidai ba ne kuma za a yara za su koyi wato cima zaune da sata nan gaba ba mu sani ba kar ma su shiga rushe gidajen mutane suna yi masa sata ko gwamnati ba ta je ba don haka ba daidai ba ne wannan abin malamai kuma sun fara faɗa na ma mamin yadda ba daidai ba ne muna kira ga gwamnati lallai ta sa jami'an tsaro su hana inda duk ta je ta yi rusu kuma a sa jami'an tsaro a gurin kada ɗibi kayan mutane kuma a kama waɗanda suke siya waɗanda suke siyan nan ya kamata a kama su abu kasuwannin nan duk inda suke a je a kakka musu a yi musu hukunci wannan zai hana su siya wannan kuma zai hana su je su sato akwai abin da nauyin kalmar sai gabna ne zai yi ta da kansa wato nauyinta ya kai sai gabna da kansa amma ragowar maganganu na mai ma yasa ake yin wannan duk gamna kamata ya fitar da bakinsa daga ciki saboda mm, in kana rigima da mutum kai in ka faɗi magana ba za a karba ba amma wani ne ya faɗa ya zo da hujja sai a karba don haka akwai kalmomin da yake in zai faɗi policy ma'ana in zai faɗi wata doka ko abin da gwamnati za ta yi to shi ya cancanta ya faɗa saboda shi aka zaɓa shi ne gamna. amma in labari zai bayar an yi kaza za mu kama wani za mu yi kaza bai kamata a ji daga bakinsa ba sai a ji can wani ya faɗa sai a ji gwamnati tana yi wannan mu dai abin da muke kira ya kamata jama'a su yi haƙuri kuma a ci gaba da addu'a a wa gwamnati addu'a a wa ƙasar nan addu'a a wa jihar nan addu'a mutane ne suka zaɓi gwamnatin nan ya kamata su bata goyon baya don haka muna bata goyon baya amma muna kira da gaggawa a kafa commission of inquiry a kirawo kowa ya zo mu gan shi ya zo da gaskiya ya zo da rashin gaskiya mafiya yawa filayen nan a rarrabar da su aka yi an ba malamai an ba sarakuna an ba mm, tajirai an ba ma'aikatan gwamnati a nan filin idi kuma duk sun sayar amma yanzu da masifa ta faru sun yi shiru bai kamata su yi shiru ba kamata ito in a commission of inquiry ya kamata a zo kowa ya zo a wajen ka na siya za a ji wane ya fito za a ji wane ya fito za a ji wane ya fito bai kamata a yi shiru ba mutane kura da shan duka garji da karbi kuɗi